أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله da ashirin da hudu ga watan oktoba dubu biyu da sha saba za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ashaf muhammad bin salih al-husaini mai suna a aqidatu ahli suna wal jama'a idan ba kuma zaba a wancan sati mun fara gabatarwa a kan littafi mun takace kan bayani akan tarihin shi malamin da ya wallafa littafin kuma muka karanta gabatarwa na babban malami a shek abdulaziz bin abdullah bin ba'ad sannan kuma muka sake karanta gabatarwa na shi malamin a kan littafi saboda haka a yau za mu tashi daga shafi na takwas shafi na takwas inda mana yake cewa a ce da suna wannan shi ne farko littafi ina fata mun ga wani ko shafi na takwas ma ba ياتي عقيدتنا وعقيدة مو أهل السنة والجماعة إذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره yace in aqida mu shine yin imani da Allah da malaikunsa da da da ranar karshe da kuma yin imani da kaddara alkhairinsa da sharinsa wannan shi ne akidan mu a tattare a cikin ahlus sunna wal jama'a waɗannan abubuwa guda shida su ake ce da su arkanul iman rukunan imani waɗannan abubuwa sun tabbata a cikin alkur'ani haka na kuma sun tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam في القرآن الله سبحانه وتعالى هيك سوى أتكين صوت البقرة ليس الجرة أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الجرة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين مباركم الله سبحانه وتعالى ليس الجرة أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب wato addini ba shi ne ku juya fuskoki ku zuwa ga kudu ko yamma ba walakin albirra man amana billah abin da ake nufi da addini shi ne wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa al mala'ikati da mala'ikusa da kuma wal kitab da kuma imani da littafi wa nabiyyin da kuma annabawa saboda ka a wannan aya Allah ya ambata waɗannan abubuwa guda biyar daga ciki saura guda daya shine shine wanne shine kaddara ko ba ka wani ita ba kina kaddara man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin guda biyar saura daya yau kuma shine kaddara wanda ya zuwa cikin safin kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ne inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar saboda haka wannan abubuwa guda shida sun tabbata a cikin alqur'ani haka kuma hadisi ya tabbatar da su a cikin wannan hadisin da yake sannan ne a wurin kowa hadisin umar bin khattab inda yake bada labarin cewa suna fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwatan wani mutum ya shigo mutum mai sarari farin tufafi mai sarari bakin gashi har yanzu zama kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi daga ciki ya tambaye shi akan musulunci ya kuma tambaye shi akan me akan imani sai akhbirni anil iman kaban labari akan imani قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال الإيمان كنا شنو كي إيمان إيمان شنو كي إيمان ده الله ده ملائكته ده رسوله ده منزله ده رانا كرشي sannan kuma kai iman da kadara alkhairinka da sharrinka saboda wannan shine imanin wa'annan kuma malam zai fara bayani a kan su eh, bayan da kuma muka yi bayani wannan littafin gaba cikinsa tana bayani ne a akan waɗannan abubuwa guda shida wanda haka za mu fara da na farko shine imani da Allah malam yake cewa fa nu'minu bi rububiyyati Allah ta'ala saboda haka muna yin imani da rububiyyan Allah da ake nufi da rububiyya shi da malam yake ai bi annahu ar-rabb ma'ana muna nufin abin da ake nufi haka shine wato muna yin iman da cewa Allah shine ne al-khaliq Allah shine mai halitta al-malik Allah shine mai cikakken mulki al da jami'in kuma Allah shine ne mai juya shine mai juya kuma shine mai shirya dukkanin al'amura wannan shine abin da ake nufi da tauhid ar-rububiyya duk da aka yi magana kan tauhid ar-rububiyya ana nufi abubuwa guda uku ne wato ana nufin halitta da mulki da juya al'amura ko shirya al'amura ina fata mun gane sannan kuma mala yace wa nu'minu bi uluhiyyati Allah ta'ala sannan kuma muna yin imani da uluhiyyar Allah Me ake nufi da uluhiyya yace ai bi annahu al-ilah al-haq ma'ana muna muna yin imani cewa Allah shi ne abin bauta da gaskiya wa kullum ma'budin siwa mubafi kuma duk wani abin bauta bayan shi to bata ne na fata mu gane sai ce wa nu'minu bi asma'ihi wa sifati sannan kuma muna yin imani da sunansa da sunayensa da kuma sifofinsa ai bi annahu lahu al-asma' al-husna wa sifat al-kamila al-ulya Mana muna yin imani da cewa Allah yana da sunaye kyakkyawa da sifofi cikakku masu daukaka waɗannan abubuwa guda uku su ne a samu tauhi kashin kashin tauhi malaman ahli suna wal jama'a suna kasa tauhid gida uku tauhid ar-rububiyya tauhid al-uluhiyya da tauhid al-asma wa sifat za mu dai bayani akan na abubuwa guda uku da kuma wasu dalilin su saboda mai da yawa za ku gane ana cewa wannan tasbihin bid'a ne ko ba ka wani ana yawan zargin ahalin suna da jama'a kai wani ma zai ce muna akida mu da yake da akidan yan kirista muna yin imani da kawo. mana muna cewa Allah uku ne to amma kuma ba haka bane wannan abin da malamai suka yi sun yi shi ne dan mai dan a kusantar ma mutane abinda ake nufi da tauhid saboda mai. haka ne sun farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karkata tauhidin waɗannan gida uku ba amma kuma manzo Allah balarabe ne kuma wadanda yayi magana da su larabawa ne sun fahimci abin da yake nufi da tauhidin ma abin da yake nufi da kadaita Allah Sun fahimci cewa idan manzo Allah ya kira su zuwa ga kadaita Allah yana kiran su ne zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku mun gane ko shi yasa babu bukata ya karkata masa tauhidi zuwa ga gida uku haka amma kuma daga baya an samu mutane masu kiran kansu musulmai amma kuma imaninsu abinda suke mutu da kada san Allah ya saba ma waɗannan abubuwan guda uku kuma tun farko idan muka dubi tarihin musulunci za mu gan cewa halifofin musulunci sun kasance suna kare tauhidin Allah suna kare musulmai daga duk wani abun da zai fata musu akidarsu saboda haka duk sanda wani ya fito a cikin jama'a ya bayyana wani akida wanda ya saba ma waɗannan abubuwa za ka samu waɗannan hali halifofin suka kama su su masu hukunci haka ya faru a sanda mutum na farko wanda ya fara fita ya kawo wani akida wanda ya saba wa akida musulunci wato su sautan wanda wannan tarihi suka tabbatar sunanci sautan wanda mutum ya asalin fa kirista ne ya zo ya shiga cikin musulunci da ya shiga musulunci ya shiga musulunci ne da niyyar fasa musulunci da gaske saboda haka da ya zo shi ne farko wanda ya fita da akidan wato kore kaddara Allah shi ne farko wanda ya fito ya Allah bai kaddara komai ba mutum shi ke halittar ayyukansa babu wani abu da Allah ya rubuta a cikin lamun masu so ne kausa wani mutum ya fara karantar da mutane wannan akidan ya fara samun ɗalibai daga baya ya kuma kinsa ya gudu wannan ya faru ne a iraq saboda haka farko babba da cikin albasa sunansa ma'abad bin khalid al-zuhani wannan ma'abad bin khalid al-zuhani ya ci gaba da wannan akida akidan tabbatar ma mutane da cewa Allah zai kaddara komai ba aka dinga kiran shi ya bar wannan akidan yaki a lokacin Abdullahi bin Umar da Umar bin Khattab yana Madina lokacin aka kawo masa labari aka ce masa ga shi akwai mutane a Iraki suna fadi irin wannan abu yace idan kuka hadu da irin waɗannan mutane ku ce musu babu ruwa Abdullahi ibn Umar da su ba ruwa na da su kwata kwata manzo Allah bai karanta da mu wannan abu ba wannan shine sanadiyar karantar da mutane hadisi kuma bin fasar wannan hadisi da muka fara da abin saboda haka wannan mutumin Muhammad bin Khalid al-Qawli ya ci gaba da wannan hakika har sai da khalifa wannan zamanin Abdul Malik bin Marwan ya kama shi ya hukunta shi ya kashe shi amma kuma kafin a kace shi ya riga ya tusa wannan akida a cikin wannan mutane daga cikin akwai ɗalibinsa wanda ake kiran shi Gailan bin Muslim wannan Gailan bin Muslim mutumin Suriya ne ya tafi daga Suriya ya zo Iraq ya koyi wannan akida wani wannan mutumin ya koma Suriya ya ci gaba da yada wannan akida cikin mutane Umar bin Abdulaziz shine khalifa lokacin ya sa aka kama shi ya zo zai hukunta shi wannan mutum ya ce ni na na tuba daga wannan akida mu sai ya kyale amma kuma kuma kuma fasa kuma muna da yanzu bayan nan sai rasu daga rasuwarsa ya ci gaba da wannan akida har sai da hisham bin abdul malik khalifa na gaba ya kama shi ya sake kashe mu gane ko haka nan kuma aka ci gaba aka zo wani mutumin mai suna al-ja'd bin dirham shi kuma ya fito da akida gore wato sifofin Allah yake cewa duk sanda mutum ya tabbatar ma Allah haka da sifa daga kwayar da cikin sifofinsa to kamar ya kwatanta Allah da halittar sa ne saboda haka duk sanda kace Allah alim mai ilimi ne kuma kace Allah sani mai ji ne ma'ana kana nufin Allah yana ji kamar da halittunsa suke ji duk sanda kace Allah basir ne ma'ana kana nufin Allah yana gani kamar da halittunsa suke gani saboda haka hanyar da za a bi a guji irin wannan mun shine kawai a kore sifofin gaba ɗaya yadda da karantar da mutane wannan aƙida har sai da shi ma aka zo aka kama shi aka kashe amma kuma kafin a kashe shi ma ya kusa wannan akida cikin babban ɗalibinsa mai suna aljaham bin safuwa shi ma ya tusa da wannan akida har aka zo aka kama shi aka kashe to haka nan aka ci gaba duk sanda wani ya fito da wani akida wanda ya saba ma akida da manzo Allah ya karanta sai khalifan zamani ya kama shi ya kashe har aka zo lokacin da khalifofin suka fara wato suka fara barin addini suka dawo abinda yake gaban su shine mulki yadda za su ci galaba kan garuruwa su fara dukiya a duk wani abin duniya addini ba shi da damuwansu ba suka zo suna cewa a bar mutane kowa ya yi addini sa yadda yake so to haka na kuma waɗannan mutane masu karanta da mutane a kiri wanda suka saba wa a kira manzo Allah kuma suka ci gaba da yada irin waɗannan abubuwa cikin mutane sai ya zama to nauyin kare akidar musulunci ya dawo kan malamai su kuma malamai ba su da tsubba ma'ana hukunci ba ya hannunsu malami ba zai iya kama mutum ya hukunta shi ba ko haka wani sai zama to dole ne a bi su da tsarin da suke bi tun da abin da suke kokarin yi ne wato ita da abubuwa na shubuha dan su dan su wato dan su fata maka na akida sai zama to malamai kuma wajibi akan su su yi bayani akan wannan akida ta da mutane za su fahimce shi a yanda yake to wannan shi ya jawo malamai suka karkasa a gida zuwa ga gida uku haka don mai don mu fahimci cewa duk sanda mutum yake ya yi imani da Allah to akwai bukata ya san cewa imaninsa da Allah ya kunshi tauhidin rububiyya wato kudu da cewa Allah shine mai halitta Allah shine mai mulki kuma Allah shine mai shirya dukkanin al'amura sannan kuma tauhidinsa da Allah yana ya kunshi tauhidin umumiyya wato kada ta Allah da bauta in gane ya zama to mutum ba shi da abin bauta da gaske sai Allah sa'an kuma ya kunshi yin imani da sunayen Allah da da sifofinsa saboda me saboda wannan shi ne asali abin da manzo Allah ya kira zuwa gare shi wannan ne cikakken ma'anar la ilaha illallah saboda me su larabawan da da da da da manzo Allah ya kira zuwa gare shi idan muka ce ma'anar la ilaha illallah kamar da yake a cikin wasu da tafakan mai yanzu na idan aka ce ma ma'anar la ilaha illallah saboda an ce la khaliqa wa la razika illallah babu mai halitta babu mai azartawa sai Allah inda wannan shine ma'anar la illa allah da kowa ma ya zama musulmi kowa ko ne da za ka kama kirista yanzu ka ce mashi wake halitta zai ci maka god zai ci maka Allah idan ka tambaye shi wake azurtawa zai ci maka Allah amma kuma kirista ba musulmi ba ne kowa ka bane haka na suna kafuran makka shi imar da cewa Allah shi ne yake halitta shi imar cewa Allah shi ne ke azabtawa Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah da ka tambaye su wane ne ya halitta sammai da kasa za su ce Allah ko ba ka bane amma kuma da manzo ne ya kira su zuwa ga la ilaha illallah suka ce suka ce aj'ala al-alihata ilahan wahida kenan sun san cewa abin da manzo ne yake nufi da la ilaha illa ba wai kawai kudin cewa cewa Allah shi mai halitta ba a'a ana bukatar wato ya zama cewa ba ka bautawa kowa sai Allah kuma suka ce wannan ba zai yi ba sai suka ce aja alal aliya da ilahun wahida sun ya ya mar da abun abubuwan bauta guda daya mun fahimta wannan ko to wannan shi yasa malamin suka kakkasa tauhidi zuwa gida uku dan me ka a fahimce ta yanda yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara karantar da mu irin wannan usulubi manzo sallallahu ya kasance ya kan kakkasa abubuwa gida bakwai gida uku dan ne dan a fahimta ko haka bane sai sa manzo yake cewa sab'atun yudilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane bakwai an Allah zai shigar da su a cikin inuwansa a ranar da babu inuwa babu inuwa sai inuwa Allah ko haka bane sai ka ba abubuwa mutane guda bakwai haka da kuma yace wa salafatun la yukallimuhu mutane uku Allah ba zai magana da su ba Allah ya ji da su kuma yana mace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi yana karkasa abubuwa gida uku dan ne dan mutane su fahimce ka saboda wannan shi yasa malu suka yi wannan mu gane ko amma kuma ba wai yana nufin abubuwa guda uku ba abu ne guda daya Allah guda daya ne ba wani na nufin Allah ya rabu kashi uku ba ina maka mun gane saboda kamar malu suna so ba tauhidi gida uku tauhid ar-rububiyya wannan tauhid ar-rububiyya kusan babu wanda ba samu sabani da yawa akan shi ba kusan kowa ya yi iman da cewa Allah shine mai halitta Allah shine mai mulki ba samu ba samu matsala a nan ba sai a wurin su irin su fir'au fir'au ne kawai ya fito ya yace shine ubangiji ce ana da ala kuma haka wani irin sunan muru, an sarki a zamanin annabi Ibrahim amma banda su kusan kowa ya yi iman da cewa Allah shine mai halitta kowa ya yi iman da rubin Allah ina ne matsalar take shine tauhid al-uluhiyya ba ku yi iman da cewa Allah shi ne abin bauta da gaske to anan ne aka samu matsala anan ne ka samu mutane da dama suna bauta wa alloli daban-daban wasu ce ma ni abu na'buduhu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to su ce ba bauta musu muke ba sai ne muna so su kusantar da mu zuwa ga Allah ne da wani daraja amma kuma wannan abu shirka ne mun gane ko yawa to daga wannan su ne sannan kuma tauhidul asma wa sifat wato yin imani da cewa Allah yana da sunaye kyawawa da kuma sifofi masu daukaka walillahi al-asmaul wani ohun biya, Allah ya ce Allah shi yake da sunaye kyawawa ku kira ku kira shi da waɗannan sunaye saboda ne waɗansu sun yi imani da sunayen Allah amma kuma ba su tabbatar ma Allah da waɗannan sunaye da sifofin yadda ya kamata wasu suna suna canza ma'anonin sifofin ko canza ma'anonin sunaye ga da ko misali wani idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ne rahma ne Allah yana da rahma sai a canza mana a ce bai kamata ka ce Allah mai rahma ba sai ka ce Allah yana da nufin yana yana nufin ya yi ma mutane ni'ima iradatu ni'am haka suke fassara ar ko kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah Allah yake yadullahi fawqa aydihim hannu Allah yana kan hanayensu sai a ce dan me zaka tabbatar ma Allah da hannu sai dai mu ce Allah ba shi da hannu mu ce abin da ake nufi da yadda ba yana a nan ana nufin kuwa ana nufin Allah mai karfi ne to mu alisu wa jima ba mu yana da irin wannan fatawa ba muna tabbatar ma Allah da sunayensa da sifofinsa kamar da ya dace da girmansa da zatinsa ba tare da mun canza malolin ba ba tare da mun kore su ba ba tare da kuma mun kwatanta su kuma da da sifofin halitta ba ina fata mun gani yau ba sai ma ya ce ونؤمن بوحدانيته في ذلك حتى نقوم منا إيمان إذا كدأت فأتقولنا أبوه لا أبوه أي بأنه لا شريك له في ربوبيته معنى منا إيمان سوى ألا باشر أبو تاريا باب ولا أبو تاريا جريشي أتكي ربوبيا ولا في أمنيته حتى نقوم أتكي أمنيا ولا في أسمائه وصفاته قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته hal ta'lamu lahu samiyya akwai ayoyi da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku daga cikin shine wannan aya da muka karanta yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ina cewa rabbus samawati wal ard Allah shi shine ubangijin sammai da kasa wa ma bainahuma da kuma abin da yake tsakanin su hakan nan ne an tabbatar da ne an tabbatar da tauhid ar-rububiyya yace rabbus samawati wal ard kowa haka bane sannan kuma ya yace fa abuduhu saboda aka ka bauta masa wasqabil li ibadati kuma kai hakuri da bautansa wannan tauhidin ne tauhid uluhiyya shi ne tauhidul ibada kada ita Allah da bauta sannan kuma Allah ya yace hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani sankan Allah ka san wani mai wani kwatankwaci ga Allah ka ma'ana babu wani sankan Allah باب وني فطر فسيبه ما الله كاره وانا يا نظمي وانا سنة توهيد على اسماء وصفات سبي طيب، داك حكا ننزاك بان آيوني دا القرآن سن صبر صبر ودا نا نعم أروا غلا أوكو ثم صوت الفاتحة إتما التي الحمد لله رب العالمين هذا وانا توهيد من يلي توهيد الربوبية سيتنة الرحمن الرحيم وانا توهيد على اسماء وصفات تكمل مالك يوم الدين وانا شما توحيد الربوبيه ne take ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kada muke bautawa wannan shine wannan shine tauhid al-uluhiyya sai daga akwai ayoyi da dama wanda suke tabbatar da wadannan tauhid guda uku kamar yadda wani nuna bi annahu sa'annan kuma muna yin imani da cewa الله لا إله إلا هو هنا الإيمان سوى ألا باب أبن بوتا دقائم سيكيب الحي القيوم الحي ألا رايين معنى هو الحياة الكاملة التي لم تسبقه العدم ولا يلحقه الفناء haka ba malamai suka fasara alkai ma'ana Allah shi ne mai cikakken rayuwa wanda ba taɓa samun lokacin da babu shi ba haka na kuma ba za a samu lokacin da za a rasa shi ba duk wani halitta duk wani halitta da muka sani akwai lokacin da babu ko ba ne aka zo kuma aka same ana nan tafiya kuma za a zo kuma a rasa amma kuma ba a ba haka ne ba sai ta Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ala al-hayy alladhi la yamut da dogara a kan rayayye wanda baya mutuwa saboda ga shi manzo da yake cewa Allah shine al-awwal Allah ya huwa al-awwal wal akhir Allah shine farko Allah shine karshe هو الأول والآخر الله شيني فرقه الله شيني كبته كيفاش من ضرط الله تعالى يقر فراوان آية كتوى اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء يا الله كينا نفرقه باب وانا ابو كافي وانت الان كما كينا كرشي باب وانا ابو كما ما يمدع صدق الله شنو الحي سنقوم شنو القيوم abin da ake ana Allah shi ne mai tsayuwa da komai Allah shi tsayuwa da komai shi shi ne yake rike komai ya ma'ana shi ke tsayuwa da kansa sannan kuma shi ke tsayuwa da wani tuta wanda shi ne alƙayyu mun gane ko ta Allah yace la ta huruhu sinatun wala nau sinatun wato gengedi shi shine sinatun wala nau haka kuma bacci la ta huruhu ba su rike ba su kama ma'ana babu Allah baya bacci kuma baya gengedi wannan jumla jimla ce wanda take kara fassara alfayyu ma'ana shi ke tsayuwa da komai kuma saboda shi ke tsayuwa da kuma shesa ya kasance baya bacci kuma baya gingini malaman shastiri a cikin wannan aya karkashin wannan aya suna kawo wani labari aka samo inda cewa isra'ila da kana daga cikin isra'iliya bare da aka samu daga wurin bazon isra'ila ne to kace annabi musa wanda ba ta wata rana ya zauna a ransa kawai yana ta tunani sai allah yana fitowa sai Allah ya tura masa mala'ika mala'ika ya zo ya kawo masa goruna guda biyu gora guda biyu aka ba aka ce ka rike wannan gora guda biyu ka kiyaye su kar ka bar wannan mai sami su ya karba guda biyu ya rike aka kiyaye da kawai haka yana zaune yana zaune bayan lokaci sai ya fara gindiri har ya zo bace ya kama yana cikin bacin har sai ya zo duka gurnan guda biyu a hade sai suka bacin sai mala'ika ce masa baki ya hana ka rike goruna guda biyu ina kuma ga wanda yake rike da sammai da kasa kana kuma zai ba idan ya bace wanda rike saboda ka Allah shine al-qayyum shi ke sai shine mai tsayuwa da komai shi yasa kuma baya barci, baya jinjiri ha mazala cewa inna Allah la yana wa la yanbaghi Allah baya bacci kuma bai ma kamata ya yi bacci ba saboda idan ya yi bacci wa zai rike abubuwa Na. sai sai la huma ma fi samawa wa ma fil ard shi yake da abin da yake cikin samai da kuma abin da yake cikin kasa sai ya man manzan da bi ya inda mu illa bi ibni wane ne zai ceto a wurinsa a fara da izininsa wane ne ya isa ya yi ceto a gaban Allah a fata da izininsa lokaci haka ne ala ha ce ceto a musulunci da sunna jama'a muna tabbatar da akwai ceto ranar satin kiyama akwai shafa menene ceto ceto shine wani ya zo gaba Allah ya tsaya ya kai Allah ka kai wannan mutum kan Allah sani wanda shi nan a shafa daga shafa ne mana abu biyu mutum biyu su zo gaba Allah ɗaya ya tsaya Allah ka yi hakuri wannan mutum kan Allah sani ka shiga da shi a ganna. wannan an sauke wannan shi nan ce mun yi mai da wannan mala'iku za su yi ceto annabawa za su ceto mutane salihai muminai su ma za su ceto mun yi ima da wannan ba ma kore wannan amma kuma game da ceto malamai suna tabbata suna ce ya kamata mutum ya san da abubuwa guda uku abu na farko shi ne ceto mallaka ce na Allah Allah kuma tsara ya cewa kulin lahi shafa'atu jami'a Allah shi yake da ceto gabaki daya wanda suna abu na farko abu na biyu shi ne babu wanda ya isa ya yi ceto a gaban Allah a fati da ilin ba. shine Allah ke man zallabi ya shafa wa inda hu illa bi izini sannan kuma abu na uku ba za ka yi ma wani ceto ba a fati wanda Allah ya yarda da shi shine wala ya shafa'una illa liman irtaba ba za su yi ceto ba a fati da wanda Allah ya yarda da shi idan ka fahimci wannan za ka je wurin wani kalmi ceto saboda ka san cewa babu wanda ya isa sai wanda Allah ya ba izini sannan kai kanka ba za a yi maka ceto ba sai idan Allah ya yarda da kai shine wala yashfa'una illa liman yartaba saboda haka duk wani magana da kuma da wani zai yi akan ceto ko ya ce wani yana da dama ya ceci mutane ya hana Allah subhanahu wa ta'ala azabta da su ko ya hana mala'iku su tambaye ta cikin duk wannan ana kula hal babu wanda ya isa ya yi tafa gaba Allah a bace da ilimin na sai Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah shi ya san abin da yake gaban mutane da kuma abin da yake bayan su sai ce wala yushirkuna bi shay'in min ilmihi haka kuma ba za su iya kewaye da wani abu daga cikin ilimin Allah illa bi ma ta fata abin da Allah ya so ba mu san ko ina game da abubuwan Allah a fata abin da Allah ya sanar da mu na'am سيتي وسيع كرسيه السماوات والارض كرسيه سا يا يل وسيع مي لتسع هنا ماذا مقال كرسيه لاجل ذا كرسيه كرسيه ده يجي ده الارض فوق ما ده بسيكي قال صلى الله عليه وسلم اعتبر ده سوى العرشي ده ميت ده كرسيه مقال يقول العرشي ده ميت ده كرسيه الكرسي ده اخر تمرين الابواب هكذا ده كرسيه يجي الكرسيه موضع القدمين هنا يجي جيرين هنا القدمين هذا diddige ko diga daga Allah ana shi ne ma'ana idan mutum ya zo kan kujera inda zai tsora daga dagansa wanda shi ne ma'ana alkursi ma'ana bigirin diga daga Allah wata ala. wannan shi ne fasarar da Ibn Abbas ya yi wannan kuma baya nufin muna kwatanta diga daga Allah kamar diga daga hadisa sai dai kuma muna tabbatar da shi kamar da ya zo ya diga daga Allah suke Allahu a'lam Allah kada ya san yadda suke mun gane ko daga daga Allah ba kamar yake kamar mutane ba mun gane ko amma wannan shine al-kursi kuma ibn uh, ibn abbas yake cewa idan aka kwatanta girman al-kursi da girman samai da kasa gaba gida kamar ka cire zobe ne haka ka yarda shi a cikin fili sahara kaga za ka nemi zobe ma ka rasa ko ba ka bane to haka girman kursi yake idan ka kwatanta shi da girman samai da kasa gaba gida ilimin mutum ba zai iya daukawa haka nan kuma idan ka kusanta shi kursi da al'arsh shi kuma kursi zai kuma kamar zobe a cikin gaba haka to ga shi ma al'arsh ya girman sa ya ninninka na al'arshi na fata mun gane sannan kuma Allah ce wala ya uduhu hifzuhuma haka nan kuma wato tsare su tsare sammai da kasa la ya uduhu ba sa zama ba sa zama masa nauyi ba sa wahalar da Allah. Ku gane ko? Sai da wa huwa al al-azim. Allah shi ne madaukaki shi ne mabuwai waɗannan a cikin wannan waɗannan ayar wannan ayan malam ya kawo shi da ayar tana tabbatar da sifofin Allah da dama ciki tana tabbatar da sifofin ilimi shi eh? da Allah ke wa'an yace ya alamu wa bin alim ma yana tabbatar ma da Allah da sifar ilimi yana tabbatar ma da Allah sifar al-ali al-azim yana tabbatar ma da Allah da sifar al-hayy al-qayyum yana sannan kuma tabbatar da sunan Allah Allah yace Allahu la ilaha illa hu ina fata mu gane malam ya kawo wannan aya kuma wannan aya ce ayatul kursi da kuma da malam ce da shi kuma ita ce aya da take girma gaba ki da cikin alqur'ani to ta da aka kalle shi aya da take girma gaba ki da cikin alqur'ani yace ayatul kursi sannan kuma yana cewa duk wanda ya kasance yana karanta ayatul kursi a bayan kowace sallan farilla babu wani abu da zai hada shi shiga aljanna a batimin fata mutuwa ba wani abu zai hana mutum shiga aljanna a fata mutuwa sannan kuma yake cewa idan mutum yana karanta ayatul kursi kafin ya yi bacci Allah zai wakalla mala'ika ya tsare shi daga ɗarin har zuwa kuma haka aya ce mai girma yana da girma sosai yana da kyau mu daga kanka sannan kuma aya ya tabbatar da suna Allah ismullahi al-azam shine al-hayyu al-qayyum mun zala yana cewa waɗannan sunaye al-hayyu al-qayyum ba a ba taba roƙon Allah da waɗannan sunaye ba a fatiya ya bukatar da sun haka yana da kyau mutum ya dinga roƙon Allah da alhayyu alqayyum sirri ne a cikin wato tsakanin Allah da bawansa mun gane ko alhayyu alqayyum ina ganin ko da lokacin zan tsaya nan insha Allah nan gaba za mu ci gaba da da karanta malam zai kawo mana ayoyi da dama wanda suke bayani akan sifofin Allah da kuma sunayensa na gaba ci gaba ah, shi kenan ne ma ne zaki ce wannan da annabi muna yi imani da cewa هو الله الذي لا إله إلا هو هنا يقول هو الله شيني الله الذي لا إله إلا هو وأن باب أبن بوتا لغسكي سيشي عالم الغيب شيني وأن يسا أبن لكي قوي والشهادة كما أبن لكي بيّنه هو الرحمن الرحيم شيني الرحمن شيني من رحمة الرحيم شيني من دينه alimul gaib Allah shi ne wanda ya san gaibi zan yi cikakken bayani akan ilimin gaibi idan muka zo nan gaba akwai aya da ta yi magana ta akan wannan sannan ya ce huwa rahmanur rahim Allah shi ne mai rahma shi ne mai jin kai suna ar-rahman ar-rahim an ciro an ciro su daga sifar rahma ai kuma da Allah kuma da yake cewa wa rabbuka al-ghafur dhur rahma Allah shi ne ma abutun rahma daga rahma aka samu ar-rahman ar-rahim ورحمة الله تستطيع كان سوى الرحمن للرحيم عن انتداع الله شنه رحمة سوى ورحمة الله kuma suka ce akwai bambanci wasu suka ce ar-rahman idan aka ce ar-rahman Allah ne mai rahma rahma wanda ya yalwaci sama da kafa wanda ya yalwaci komi da kowa ha wanda shine ar-rahman ana ya musulmi da kafiri da dabbobi da kowa da kome yana amfana daga wannan rahma wani shine ar-rahman ya zo ala sigatul fa'lan sigatul mubalaga mun gane ko ma'ana rahman sa ya yalwaci komai a nan duniya amma kuma idan aka ce ar-rahim ma'ana Allah shine mai rahma wanda yake banci mu'mina kawai a ranar tashi kiyama kamar da Allah ta fi sautin azab wa kana bil mu'minina rahima haka bai ce rahman ba sai zama to rahmansa da yake banci mu ne da shi ne ar-rahim amma idan aka ce ar-rahman rahmansa wanda ya yalwaci kowa da komai a nan duniya da kafiri da mumini da dabbobi ina maza mun gane haka wasu malamai suka fahimta da suka suka fasara wasu malamai suka ce idan aka ce ar-rahman sifa ce zatiya da kuma aka ce ar-rahim sifa ce fi'liya ana rahmansa wanda yake ma mutane rahma ina rahim sannan kuma yace huwa Allahu allazi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu abun bauta da gaske sai shi al-malik Allah shine mai cikakken mulki al-quddus da aka ce al-quddus ai al-munazzah an kulli nafa'is wal uyub wannan shi mana al-quddus mana Allah shine wanda ya farkaka daga duk wani tawaya da kuma aibi gane ko Allah farkaka mana ya farkaka daga duk wani aibi ko duk wani toyewa wanda shi mana aljihu sai sa mazal sallallahu yana hana yana hada wadannan suna tare yana cewa subhul qudus rabbul malaika wa ruh saboda ma'ana subhul shine ma'ana ma'ana wanda ya tsarkaka shi ma ta subhul da qudus ma'ana guda na sai sai al-qudus yace as-salam Allah shine ma abokin aminci shine as-salam shine ma abokin aminci sannan kuma yace al-mu'min idan aka ce al-mu'min ai Allah shi ne mai amintarwa gane ko shi ne mai amintarwa ma'ana shi ne mai amintar da halittunsa daga duk wani abu tsoro ko duk wani abu firgita kamar da alaikar kai sautin da internet فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي لك سلطان طبعا سلطان جدا وانا جدا allazi at'amahu wanda ya ciyar da su min ju'i daga yunwa wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga mene daga tsoro saboda shi wannan shi ma'ana al-mu'min ma'ana mai Allah shi ne amintarwa ana iya fassara al da haka haka kuma ana iya fassara da al ne mana Allah shi ne ya gaskanta su da ayoyi da ya ba su da littattafan da ya saukar masu da mujizobi da ya ba an kowa kowa ne saboda inda inda bai gaskanta su da waɗannan abubuwa ai mutane sun karya ta su sannan kuma Allah shi ne mai gaskanta bayinsa na kwarai wannan ma'ana an samu ne daga magana Allah magana ya يوى النبي يوسف هل فكا سي غبابان سو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فكا سي معنى بايان سو سو يي ابو da suka yi da da dan su suka zo suka suka masa karya suka ce wama anta bimu'min lana ma'ana ba za ka gaskanta mu ba ba za ka gaskanta labarin da muke baka ba kun gane ko daga nan aka samu wama anta bimu'min lana ai wama anta bimusaddiqin lana saboda haka ana iya fassara al-mu'min mana al-musaddiq ne gaskantawa duka zai yi dauka sannan kuma Allah ya ce al-muhaimin al-muhaimin da aka ce al-muhaimin ma'ana Allah shi ke da cikakken iko wanda yake hukunci akan komai wanda shi ma'ana al-muhaimin daga haimana da aka ce haimana ma'ana mamaya amma kuma ba za ka yi ce Allah ya mamaya ruwa ko da ka ce mamaya ma'ana ka ka kwace wanda ba naka bane yawa sai dai mu ce Allah sai mu da Allah shi ne mai cikakken iko akan komai mai hukunci a kan komai kamar da Allah yake cewa wa an anzalna ilayka alkitab bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan ko ba dole yace wa muhaimin mana Allah yake mun sauka maka da littafi da gaske musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskanta littafin da suka zo gabanin sa sai ne wa muhaiminan lahu ai wanda yake hukunci akan su gabaki da Qur'ani shi ke hukunci akan sauran da tafan da aka saukar sau da kan duk wani hukuncin qur'ani ta shafe hukunta hukunta da suka zo a cikin da kan ba na baya sau da Allah shine al-muhaimin ma'ana mai cikakken iko da hukunci akan komai ina fata mun gane sai yake al-aziz Allah shine mabawai al-jabbar Allah shine al-jabbar zaka ce al-jabbar shi ma yana da kuma ma'ana biyu ma'ana Allah shine zu jabaru shine mai cikakken wato shi ya mallaki komai shi ke da iko ya tilasta shi ne mai tilastawa mun gane ko wannan yana zuwa da ma'anar aljabbar haka na kuma aljabbar yana zuwa da ma'anar ai jabarul kasar ma'ana Allah shi ke dora duk wani abu duk wani karaya eh Allah shi ke dora duk wani karaya ma'ana duk wani abu da duk wani eh, karaya eh, Allah shi ke da iko ya dora shi daga jabarul kasar na'am saboda haka Allah kuma shine al-mutakabbir idan aka ce Allah shine al-mutakabbir ma'ana Allah shine mai jin mai jin da takama eh shine ai al-kibriya ne girma walahu al-kibriya fi samawati wal ard ma'ana shine girma a sammai da kasa ma'ana shine mai ji da kai mai ji da takama shine ma'ana al-mutakabbir da daukaka sannan sai ce subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga abin da kuke yi da shi na shirka sai sake ce huwa Allahul Khaliq Allah shi ne Allah al-Khaliq mai halitta al-Bari idan aka ce al-Bari shi ka shi ma al-Bari ma'ana ma'ana shi ne mai halitta amma kuma bambancin al-Bari da al shi shine idan aka ce al-Bari ma'ana ne mai ne wanda ya fara halitta ba tare da ya koyi wani wani ba shi ne wanda ya fara halitta ba tare da ya kwaikwayi wani ba kuma shi ma'ana albari ai alkhaliku ala ghairi misali sabi kuma shi ma'ana albari sai ce almusawwi shi ne mai surantawa wa sawwarakum fa ahsana surakum ya suranta ku kuma ya kyautata suranku ka Allah shi ne mai surantawa sai ce lahul asma'ul husna eh, Allah shi yake da sunaye kyawawa yace yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard abin da yake cikin sammai da kasa suna masa tasbih suna farkake shi wa huwa al-aziz al-hakim shine mabwayi shine kuma mai hikima da kuma mai hukunci al-hakim ya hada da hikima da hukunci ai huwa dhul hikma wal hakam saboda haka wannan aya waɗannan ayoyi guda uku su ma suna tabbatar da sifofin Allah an gane ko suna tabbatar da sifofi Allah kamar da suka dace da sa da daukakarsa ba tare da mun kwatanta su da sifan halitta ba ba tare da kuma mun kore su ba ko kuma mun juye ma'anonin su ba ina fata mun gane na waɗannan yin suna da amfani gare mu sosai saboda me wato yin Allah suna daga cikin abubuwa da mutum zai iya yin tawakkali da shi idan mutum ya tashi yin tawakkali inda misali mutum zai karanta waɗannan ayoyi guda uku na kasance sautin hasar ya karanta su ya zai ya Allah subhanahu wa ta'ala saboda wadannan sunayenka da sifofinsa ka biya mu bukatan nan Allah zai biya maka bukatan ka ina fata mu gane saboda haka ana yin tawakkali da sunayen Allah sai ta Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah shi ke da sunaye kyawawa ku kira shi da wadannan sunaye ina fata mu gane na shiga ba sa'annan kuma sa'annan ce wa nu'minu bi anna lahu mulku samawati wal ardh مقرأ مقرأ ولا يعني. بأن له ملك السماوات والأرض فأن نطمع منها يتيمان إذا سوى حلى شيئة لملك سميد كثر يخلط ما يسع ينا حديثك دك أظن لي بل داما دك أظن لي يسوى إنا وضع مدل يخلط ما يسع شيئة حديثة دك أظن لي يسوى يهب لمن يشاء إناثا ينا بايردا 'ya'ya mata da duk wanda ya so wa ya hamu liman ya sha'u zuku haka na kuma yana bayar da 'ya'ya maza ga duk wanda ya so au yu zawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma ya hada musu su guda biyu maza da mata ya hada ta mutum da yara maza da mata sai ce wa yaj'alu man yasha'u akima sa'annan kuma yana sanya duk wanda ya so ya zama to akim wato wanda baya iya ya kike da kina hausa yana sanya yana koyar da mai yasa sa sanya duk wanda ya so ya zama atim ba zai iya haihuwa innahu alimun qadir Allah shi ne alim shi ne masani alqadir shi ne mai kudura na fata mu gane saboda anan ma Allah ya tabbatar ma da kansa sifofinsa mu gane ko na al'alim da kuma alfari. Allah shi ne mai azabtawa wato kullum idan na karanta waɗannan ayoyin sun daga mamaki masu zuwa wurin wane mai ko faya kun ne kuma ne mai suna zuwa wai shi ke da iko ya sa su haihu haihuwa mata da dama suna zuwa da ruwa a ce zai masu addu'a a cikin bayan kuma Allah ya tabbata cewa ba mai yin wannan abu sai shi babu mai azabta yara sai Allah subhanahu sai da ka idan mutum ya yi imani da Allah Allah sai aka tashi a da mutane su dinga fata lokacin su suna zuwa wurin wannan mutumin wanda makaryaci ne wallahi saboda mutum ya zauna ya tashi ya ce ni farko ma da aka samu labarinsa aka ce da kanshi da bakin shi yake cewa wai ya samo ya samu abubuwa da yake yi na mu'jiza ko ce karama daga wani annabi ne sallallahu alaihi wasallam wai wai wai aka ce wai ya ce wata rana kawai yana zaune kawai sai ya rasa kasa ya a cikin mutane wai bai farka ba kawai sai ya samu kanshi a cikin ruwa eh, a tsakiyar teku wai yana cikin wannan teku kwana arba'in a wuri ya hamsa manzo Allah sallallahu alaihi manzo ya bashi wannan abubuwa da ya ce masa zai ji zai abubuwa da yake ya hankali mutum da dauke da wannan abu amma kuma a haka mutane suke zuwa wani wuri an ce idan ka je wani zaka mata da dama sun yi layi da ruwa a cikin gora ya zo ya musu addu'a ya ce in ka sha in suka sha za su samu bayan kuma muna karanta irin wannan ayoyi a cikin alqur'ani Allah shi ne ya hawo liman ya sha'u inaza wa ya hawo liman ya an dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inaza wa yaj'al man ya sha'u aqima babu mai yin wannan sai Allah saboda kai da kai mutane su su fanci wannan za mu sai Allah insha Allah abin da kuka karanta daidai Allah ya amfana da mu da kuma kai kuskure Allah ya yafi mana Allah ya kara mana fahimta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت لا ترى وعلي ان شاء الله جنب بعض حكمنا وبلغنا حتى اجل